وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين kuma ya sanya tabbatattun duwatsu a samanta waɗanda suke rike da ita domin kada ta motsa ya sanya albarka a cikinta ya sanya mai alheri ce na dindindin ga ma'abotanta ya kaddara abincin mutane da dabbobi a cikin kwanaki hudu cikon waɗannan kwanaki biyun da suka gabata su ne talata da laraba ko da wani zai so ya yi tambaya akan hakan